na walmaksudu an zunuba tu da haya a wani nufi cewa su zunubai suna da kunya min al'abdi daga ba hatta rubba salafa salaha minhu bil kulliya mai yiwa ma izare gabarin kunya baki da kamar inda wuciji yake saba ya zare ya bar wannan sabar kamar shine to haka mutum yake fita daga ainihin kunyarsa baki daya hatta ruba annahu la ya bi ilmi an-nas bi su'i hali har ma ya zama wai baya tasirantuwa dan mutane sun san mummunan halinsa baya jin wani abu wala bi tila'i ma alaihi kuma bai damuwa dan ma wai sun ganshi yana aikata munanan ayyuka bal kasirun minhu yukhbiruhu an halihi wa qubhi ma yaf'alu kai ai wasu ma wanda kunya ta riga ta fita daga gare su suka zare suka batta su suke ba da labarin halinsu da munanan ayyukan da suke aikata da munanan ayyukan da suke su ne ma suke ba da labari su je su yi a ɓoyen kuma su zo suna ba wasu labari walhamir lahu ala zalika insilafahu min haya? abin da ya sa shi zai haka shine zare wasta gabarin kunya kamar yadda miciji yake zare sabarsa ya batta wa idza wasala al-abdu ila idan bawa ya kai wannan matsayi ya fita daga kunyarsa baki ɗaya ya zare lam ya baƙwa min fi salahihi maqma babu wani kwaɗayi wajen gyaruwarsa ba a tsare zai gyaru Wai za a ra'a iblis su tal'ata yi hayyahu idan iblis ya ga fuskarsa hayyahu iblis masu yi gaishe shi sara masu ya wannan da ɗanin gaske ne wannan Waƙala qala yace wa sai ce da shi fudita fadaita malla ya eh, yaflah wanda shi da rabo to shine ya zama ainihin fassansa. Walhaya, haya'u mushtaqun ita dai kunya an tsago ne daga mai alhayat rayuwa wal ghayth yusamma hayya wato ruwan sama ma ana kiransa ana kiransa haya shi ruwan sama saboda mai saboda mutane suna rayuwa da shi li'anna bihi hayatul ard saboda shi ne rayuwar ƙasa wanda ba ta da tsirrai wadda wabi da dabbobi wa kazalika sumiyat bil hayati hayatud dunya wal akhirah haka rayuwar duniya da lahira aka ambace ta da alhaya ومن لا حياء فيه فهو ميت في الدنيا شقي في الآخرة wanda ba kunya tare da shi to wannan matacce ne a duniya kuma matsiyaci ne a lahira ba shi da rabo ya yi tsayata fitik gabarin duk wani rabo na lahira wa bayna dhunubi wa bayna qillati al-haya'i wa adam al-ghayrati talazum min at yace tsakanin zunubai da karancin karancin kunya da rashin kishi talazum baina tarafai akwai lazima tsakanin gefan guda biyu wai dukkaninsu yan uwan juna ne wannan yana shiga wannan yana shiga wannan in an ce aikata zunubai to me yake jawo a aikata su ba a jin kunya Allah shine sai a aikata domin mutum ya san Allah yana ganin sa da abin da yake yana tsin kayansa ba wani abu da yake buyan masa kuma yake aikata kenan bai ji kunya anya Allah to kaga kenan akwai alaka tsakanin jin kunya da mai aikata zunubi sannan wa adamul ghaira rashin kishi shi ma akwai alaka tsakanin zunubai da karancin rayuwa da karancin kunya da kuma adamul ghaira rashin kishi eh? mutum baya kishin kansa farko kenan baya kishin kansa domin yana kishin kansa yi tuna azabar da za a yi masa idan ya aikata zunubai ya mutu akan haka Allah bai yafe masa ba sai ya kishin kansa ya zama mai ya bar aikata laifuka wa kullum min huma ya tsare la kowanne daga ciki yana jawo ɗaya Wai ya wa hadisan yana neman sa da gaggawa in ba kunya nan da nan sai ta kirawo zunubai idan ba kishi nan da nan sai ta kirawo ƙarancin jin kunya ومن استحيا من الله عند معصيته استحيا الله من عقوبته wanda ya ji kunya Allah yayin sabansa ya kiyaye doka Allah to Allah sai ji kunyar yi masa uquba yawma yalqahu ranar da zai gamu da shi kai ko a nan duniya amma lam yastahi min Allah ta'ala min ma'asiyatihi wanda bai ji kunya Allah ba yayin da zai saba masa lam yastahi Allah min uqubati Allah wani kunya shi ma yi masa hukuma ku kaga jin kunya din nan daga daga Allah yayin sabo sai jawo Allah ya ji kunya mutum in yace Allah yi min kaza Allah ya ji nauyi yi masa wannan abu kamar dai mutane uku na ko da suka shiga kogo ya zo ya rufe su dutse ya zo ya rufe su ka kowa ya faɗa abubuwan da yi domin a samu fito silin shi daga ciki akwai wanda yi maganar wacce yake so ‘yar amunsa ko amma ba a bashi ba har bukata ta kama shi ya zo ya kawo mata kuɗi go ta nemi kuɗi ya ɗauka ya bata da niyyar cewa ainihin lalata ta shiga tsakaninsu sai da komai ya daidaita ta ce da shi ka ji tsoron Allah suka keta wannan zobe sai da haƙi ya ji tsoron Allah ya kyale ta ban mata kuma kuɗin to kaga da yi shiga wannan hali ya daga hannu cewa Allah ya yi musu halin da suke ciki saboda wannan abu da yi Allah sai ji kunyarsa sai biya masa bukatar shi ne abin da yake mana nuni in mutum ya ji kunya Allah lokacin saƙonsa Allah zai ji kunyarsa lokacin yin ukuba in ya nemi Allah ya yi masa Allah zai yayi in ya nemi Allah ya kawo masa dauki Allah zai kawo masa dauki faslun rabi'a al-ma'asi tud'ifu ta'zima ar-rabb fi al-qalb ayyukan sabo suna rauna da girmama ubangiji a cikin zuciya yau da kullun yau da kullun mutum yana yi har sai girman ubangiji kuma ya rauni a zuciyarsa wannan shine haƙubar ayyukan sabo ga mutum na arba'in. yace min uqubati yana daga hukumomin ayyukan sabo ga mutum annaha tud'ifu fil qalbi cewa tana rauni a zuciya tud'ifu fil qalbi rauna azimar rabbi jalla jalaluhu tana raunana girman Allah wanda ya gagara ya buwaya a cikin zuciya wa tud'ifu waqarahu tana raunana jin nauyin ubangiji fi qalbi al a zuciyar bawa yana sabansa yana sabansa yau da kullum har sai kuma girman ubangiji ya rauni a zuciyarsa wala budda yace ba makawa wannan kuma ya ta kasance sha'a am ba mutum yana so ko baya so matukar zunubai suna taruwa to a hankali a hankali girman ubangiji kuma sai ya rauni a zuciyar mutum ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تجرع على معاصيه da jin nauyin ubangiji da ganin girmansa ta makana sun kamu sun zauna daram fi abdi a zuciyar bawa lama jarra'a alama ma'asi da bi aurin ido wajen saba ubangiji ba ko da bai samu tsaurin ido wajen saba ubangiji ba domin me domin nauyin sin ubangiji yana nan a cikin zuciyarsa amma da jin nauyin ubangiji ya rauni to sai sai keta dokarsa sai ya saba masa sai ki bin umarninsa wa rubbama tarra al-muqtar mai ne mai ruduwa ya rudu wa qala yace inna ma yahmiluni ala al-ma'asi husnur raja' ai abin da ya ɗauke ni nake sabo kyakkyawan zato da nake wa ubangiji kyakkyawan fata da nake da shi wurin ubangiji cewa rahama mai yawa ce gafararsa ta ta tana da dimbin yawa to wannan shi yasa nake sawa masa wa qam'i fi fi afwihi da na wajen rangwamansa eh li adhafi azamatihi fi qalbi la adhafa azamatihi fi qalbi lalle wannan shi ya raunana girman sa a cikin zuciyata wai in ma zai wani uzurin da zai kawo ta yi saboda ina fatan samun ainihin wato rahama ubangiji da gafararsa da afuwarsa komai yawan zunubai na ai rahama ubangiji ta fi su rangon ubangiji ya ninka su binkin baninkin to wai wannan shi yake ɗaukan wasu su rudi kansu su ce ba za su sabon Allah domin wannan rahama ta sa wa hadha min mughalaqatin nafs wannan yana daga yi wa rai shishigi fa inna azamatallahi ta'ala wa jalalihi girman ubangiji da buwayarsa fi qalbil abdi a cikin zuciyar bawa ya qasadi ta'zima hurmatihi waɗannan suna hukunta girmama alfarmamin ubangiji kenan saboda in dai akwai girman ubangiji da buwayarsa a cikin zuciyar mutum to kamata yi wannan ya sa mutum kuma ganin alfarma ubangiji ce inda ba zai saba masa wa ta'zimu hurmatihi yahulu bainahu wa bain adh-dhunub girman alfarma ubangiji zai tsare ba tsakanin bawa da zunubai wannan za su hana bawa ya aikata zunubai wal mutajarri'una ala ma'asihi ma qaddaru wa haqqa qadri naka wanda suke tsaurin ido wajen saba Allah to wannan ba su girma ubangiji ba irin girman da ya dace a bashi ba su bashi wa kaifa yuqaddiru haqa qadarihi aw yu'azimuhu aw yukabbiruhu aw yarjuhu aw yarju qarahu na'am wa yajilluhu man yahunu alayhi amruhu wa na nahyuhu sai mu taucan gaba mu ce man ya hunu amruhu wa na nahyuhu wanda umarnin Allah da aninsa yahunu alayhi ya zama wulakantacce ne gare shi bayan girmama su baya daraja umarnin Allah da hana-hanansa to kai kaifa yuqaddiru haka qadri ya zai girma ubangiji irin girman da ya dace da shi aw yu'azimuhu ko kuma ya girmama shi aw yukabbiru ko ya bashi girma aw yurju wa ko ya kaunaci ainihin jin nauyinsa Wai jilluhu ya girmama shi ta ya zai wannan wanda umarninsa ba komai bane ya ce yi bai ɗauki wannan da muhimmanci ba ya ce ya bari bai ɗauki wannan barin da muhimmanci ba to ya zai zama yana girma ubangiji irin girman da ya dace ba shakka wannan bai girma ubangiji Ana min amhalil mahal wanda yana daga mafi korewar abun korewa a ce wai mutum girmansa yana ganin girman ubangiji kuma ya banza da umarninsa ya banza da hannunsa wannan abu ne da ba zai in akwai girma da darajawa to zai riki umarninsa da muhimmanci ya riki hannunsa da matukar muhimmanci wa al batil wannan shine mafi bayyana abin da yake barnatacce wa kafa bil ma'asi uqubatan ya ishi ayyukan sabo uquba an yadmahilla min qalbihi ta'zimullahi jalla jalaluhu a ce ta'azimullah girmama Allah jalla wanda ya gagara jalla jalalu girmansa ya gagara ya girmama an yadma hille ya shafe min kalbi daga zuciyar ba ba zai yi ba matukar akwai girma to wannan ba zai yi a ce kuma ya yi banza da umarninsa ya yi banza da hannunsa ba wata azimin hurmati da girmama alfarmominsa wa ya huna alayhi haƙƙahu haƙƙin ubangiji kuma ya zama banza a gare shi ya wulakantar da shi ba zai yi ba in akwai girma to dole a girmama umarni a girmama hani wani ba da hukubati hada hukubati hada yana da wasu daga hukubar wannan wanda ya zama ainihin baya girmama ubangiji a cikin zuciyarsa an Allah Allahu azza wa jalla mahabatahu homin ulubin khalq Allah ya zare kwarjininsa daga zuciyar halitta fa yahuna alai sai zama wulakantacce a gurinsu? su wa yastakhfuna bihi wa yastakhfuna bihi suna raina su. kama hana alaihi amruhum kaman yanda umarnin Allah ya zama banza a gurinsa sa wastakhaffa bihi kuma ya wulakanta da umarnin Allah to haka shi ma zai zama wulakantacce ainihin kaskantacce a idan halitta Allah فعلى قدر محبة العبد لله يحبه الناس gwargwadon gwargwadon wa bisa gwargwadon son bawa ga Allah yuhibbu nas mutane za su shi ne zama mai kaunar Allah mai girmama al'amarin Allah mai kaza wa ala qadari khawfihi min Allah ya khafu nas a bisa tsoron bawa ga Allah shi ma mutane za su ji tsoron وعلى قدر تعظيمه لله وحرماته يعظم يعظم الناس حرماته أيسا gwargwadon girmama Allah da alfarmomin Allah mutane za su girmama shi ma nasa alfarmomin wa kaifa yace ku abdul hurmatillah ya bawa zai keta alfarma ubangiji wa yatma Allah yanta hakka Allah yanta yakan nasu hurmati kuma shi yayi tsammanin mutane ba za su ainihin keta tasa alfarmar ba wanda ya halice shi yake azurta shi yake masa komai ya wulakanta shi to shi mai yake wa mutanen shi ya yi su shi yake azurta su yake ba su lafiya shi yake ɗaukaka su ba musu wani abu kuma bai zai musu wani abu sai da nufin Allah to shi ya keta wanda ya halice shi to ya kuma mutane ba za su keta shi وقد أشار subhanahu إلى zafi, في كتابه عند ذكر عقوبات الذنوب yace Allah ya yi nuni zuwa wannan a cikin littafinsa yayin ambaton irin ukubar zunubai wannan arkasa arbabaha bima kasabu wato ya wulakantar da masu zunuban bima kasabu da irin abin da suka aikata wa ghatta ala qulubihim ya rufe zukatansu wa taba alaiha bi dhunubihim ya allibe ta da zunubansu wa annahu nasiyahum kama nasu sun ya manta su kaman yadda suka manta shi ya man sun wato nasiyahum ya manta su kaman yadda su ma suka manta Allah wa ahanahum kama ahanu dinahum Allah ya wulakanta su kamar yadda suka wulakanta addinin Allah wa dayya'ahum kama dayya'u amrahu sun tozartar da shi kamar yadda suka tuzartar da umarninsa wale ya za ƙala ta'ala fi ayati sujudi makhlukat lau saboda haka Allah ya faɗa a cikin ayar da sajadar halitta Allah gare shi ayar da ta nuni zuwa sajadar halitta Allah gare shi Allah ya ce wa man yuhina Allah ma lahu min mukrim wanda Allah ya wulakanta shi ba shi da wani kuma mai girma ba shi haka in ya wulakanta al'amuran Allah fashe kuma ya ya sai wulakanci ga kansa bainahum lamma hara alaihim as-sujud lahu wastakhafu bihi wa lam yaf'alu ahanahum lokacin da walam bainahum haqiqa sulamma hara alaihim as-sujud lahu lokacin sajda sajda gare shi eh ainihin ya wulakanta wastakhafu bi suka yi raini ga ubangiji walam ya fa'alu kuma ba su aikata abin da ya umarce su da shi ba to a hana mu ubangiji shi ma sai wulakantar da su walam ya kullahum min mukrim ba su da kuma sauran wani wanda zai girmama su domin me domin Allah ya riga ya gama wulakantar da su ba an ahanahum bayan Allah ya riga ya wulakantar da su wa man za yukrimu man ahanahu Allah to wa zai girmama wanda Allah ya wulakanta shi aw yuhinu man akramahu Allah wa ya isa ya wulakanta wanda Allah ya girmama shi ma yanzu nan zai ga wulakanci to da haka kenan ashe wato rashin zunubai suna na ne ganin girman ubangiji a zuciyar bawa saboda idan da yana daga ganin girmansa ai da ba zai ba saba masa ba domin duk wanda kake ganin girmamawa kana girmama umarninsa kana girmama haninsa ba za ka yi wasa da shi ba idan bawa ya zama haka to kenan ya wulakanta alamar ubangiji Allah sai wulakanta shi sai sanya halittarsa ma su wulakanta shi ba zai girma a gurinsu ba saboda wanda ya halicce shi shi ma bai girma a gurinsu wanda shi ya fi cancanta ya girma ba fasulun rabewa alma'asi tun sila abda rabba ayyukan sabo suna mantar da ba ma ubangijinsa ba ki ɗaya ba ma rashin girma ba a sai su ya manta ubangiji ta sharholiya sai da kuma ya nisa ya numfasa inda rabo sai ka gaya ya dawo ainihin hanya na iya tuna wani wanda Allah subhanahu ala ya taimake shi dawo hanya sosai tun muna cikin gari muna karatu za ga shi ne siyo mai irin na fatila ɗin mataki siyo kendir himma dai a masallaci wajen kula da abubuwa kuma ba wani ƙarfi ne da shi ne wata muke hirar da shi ta ai malam na ta abubuwa dai da fatan Allah ya fi mana abubuwan da aka yi a baya shi an kai mu makaranta ta allo ƙauye can ba karatun sai ya ta ci samu aiki yau ice yin noma ɗebo ruwa kawai cikin ce kai na ga wahala ta wahala na silale na gudu na bar makaranta kuma ban je gida ba daga nan sai lagos aka je aka haɗu da wanda aka haɗu da su sallah aka dena azumin ma aka dena gani ko abubuwa kenan daga sabo ɗaya sai kuma wani ya hau kamar yadda muka karanta a satin da ce sai wani saban ya kuma hawa sai wani ya sai wani ya to sai dai da Allah ce mako aka haɗu da wasu kuma suka yi nasiha suka yi nasiha shine aka dawo hayyaci shi ma mun dawo gida baki daya to kaga gani ko yau da kullum sakon sai mantar da ba sai dai in Allah ya lalle mutum da rahamarsa kuma kamar yana bacci ne sai firgigi sai tashi sai gane cewa ashe a cikin wani mummunan hali yake sai dawo wame na hukubata yana daga hukumomin ayyukan sabo annan ha hakika ayyukan sabo نعم تستدعي نسيان الله لعبده وتركه تنا جاو باوا يمنت أبنجيس يما بر أبنجيس وتخليته بينه وبين نفسه da kuma banzatawa tsakaninsa da Ubangiji wa shaiƙanihi da shaiƙaninsa ga ne ko wa hunakal halakun lalzi la yurja ma'ahu na mutum ya kai wannan shi ne fa kenan ta zo wanda sai dai wani ikon Allah ba a fatan samun tsira sai wanda Allah ya so da ramarsa gwaggwaɓa to shi ne zai numfasa kuma ya dawo kan hanya قال الله تعالى ce ملكك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ko waɗanda kuka imani ku tsoron Allah rai ta duba mai ta gabatar saboda gobe alkiyama ya dinga duba wani tanadi take saboda gobe kamar wanda zai yi tafiya ne ko to me yake shirya a wannan tafiya dole ya yi tafiya ya san akwai batun kudin mota akwai batun masauki akwai batun abinci akwai batun tsaraba akwai batun kaza to wani ba rana ɗin kawai zai zo ya kama hanya ita ba wani shiri to wani shiri yake saboda gobe alkyawu Allah ce wa taqullah inna Allah khabirun bima ta'malun ku duk tsoron Allah ga Allah ƙwararre ne da duk abin da kuke aikata ba abin da yake buya masa yace wala takunu kallamina nasullaha fa ansahum anfusahum kar ku zama kan wanda suka manta Allah Allah ma sai mantar da su kansu su su wane ne su me amfanin sa wannan rayuwa wani shiri suke wa kansu wani am sun manta ma da su meye manufar su ma a wannan rayuwa sai sharholiya kawai yace laifin wani fasiqun wanda suka zama haka su ne suka fita daga biyar Allah baraka wa ta'ala fa amara bi taqwa da farko ubangiji ya yi umarni da jin tsoronsa, sa wa naha an yatashabbaha ibadahu almu'minina bima nasiyahu ya hana bayin sa mu'minin su kamanta su kamantu da wanda ya manta shi su tarki taqwahu da sababin barin tsoron Allah su ce to kakku zama irinsu wanda suka zama sun manta Allah Allah ya ce to mu kada mu kama da su fa khabara annahu aqaba man taraka taqwa ya ba da labarin cewa ba ya yi hukuwa ga wanda ya bar tsoron Allah ya na an samu na sau shi ne shi ma kansa ya mantar da shi kansa bai san waye shi ai an samu masalihaha ya mantar da shi maslahar kansa wa ma jiha min azabi da abin da zai tseratar da shi daga azabarsa amma yi jula wal hayatul abadiyya da abin da yake wajabta masa rayuwa ta dindindin wa kamali zata da cikar jin daɗin wannan rayuwar wa sayruri wa ha da farin cikinta wa ha da ni'imarta duk Allah sai mantar da shi fa ansahu Allah zalika kullum. Allah dai sai mantar da shi wannan jaza'an lima nasiyahu min azamatihi wa khawfihi sakamakon manta ubangiji ya yi. ta fuskar girmama shi da tsoronsa <coughs> wal kiyami bi amri da tsayuwa da umarninsa fatara al-ma'asi muhmalan li salih nafsihi mudayyi'an laha fatara al-ma'asi muhmilan li salih nafsihi sai kaga ayyukan sabo sun sa shi yana banzatar da maslahar kansa me zai yi wanda zai amfani rayuwarsa wanda zai amfani yan uwansa wanda zai amfani duk ba ruwansa da mudayyi Allah yana mai tozartar da kan nasa kanta ba kansa ba fi kansa to qad afala Allah qalbahu an dhikri Allah ya rafkana da shi ga wurin ambatansa wata ba hawa ya bu shiriyarsa ya bu son zuciyarsa wa kana amruhu furtan al'amarinsa ya zama sakaci ya zarci a cikin rashin biyar Allah ta wa wata. قد فرضت عليه مصالح دنياه وآخرته maslahoyin duniyarsa da lahira sun tsere masa wa ƙarfar na fi sa'adacin abadiya ya yi sakaci kuma a hanya arzikinsa ta dindindin wasu abdala biha adna ma ya kunu min lazza ya musanya mafi kaskancin abin da zai zama na jin daɗi ga rayuwar tasa ko da mafi karanci ma na abin da zai sabauta masa jin daɗin rayuwa to ya musanya shi inda ma hiya sahabatu saifin aw khayal tayf shi ya zama kamar girgije ne na lokacin zafi kaga ba a sa ruwa ba a sa rai da ruwa ko aw khayal tayf ko ne da ya zo masa haka ya wuce abu ya zo a kwakwalwar mutum ya wuce amma ba gaskiya ba ne to haka me haka rayuwar tasu za zama shine kamar yadda wani yake cewa halamu naumin aw ka dhilli dha'ilin anna al-labiba bimithliha la yaqda ita ahlamu naumin mafarkai na bacci aw ka dhilli ko inuwa wacce za ta guce an ajiwa ka neme ta karasa anna al-labiba cewa mai hankali bimithliha la yaqda la yaqda baya yaudaruwa bimithliha da irin wannan saboda ya san duk ba zama za su ba wucewa za su to wanda Allah ya mantar da shi kansa duk ba ruwansa da wannan baya tuna su azamul uqubat nafi mafi girman uquba nisyanul abdi li nafsihi wa imalihi laha bawa ya manta kansa ya banzatar da kansa ya wulakanta kansa la duniya baya tunanin shi ya zama wani abu na kirki wala al'ahira baya tunanin ya je ya samu wani abu na lada da ya tanada shi dai gashi nan la duniya wala lahira shi sai na umar yake cewa inni akrahu an ara al-insana tabahlala inni akrahu an ara na kyamaci in ga mutum sabahlala kamar an ce me sabahlala yace la huwa fi amali duniya wala fi amali akhirah shi ba aikin duniya yake wanda zai samu kobo ba kuma ba aikin lahira da zai samu lada haka shi dai gashi nan ina za shi bai sani ba a ina yake yanzu bai sani ba me ya baro baya bai sani ba don haka cikin duhu yake tafiya wannan yana daga cikin hukuba ta zunubai su mantar da mutum kansa wanda zai janyo kuma ya manta ma ubangijinsa kamar shi ba ba Allah ya yi shi ba kuma Allah bai ajiye masa dokoki da ƙa'idodi wanda ya waje bai ba shi ga shi nan kawai ba bai san ko ina yake ma dai bai san al-ma'asi tunsila abda nafsa ayyukan sabo suna mantar da bawa kansa wa alamul uqubati nisyan al-abd li nafsi wa imali yace mafi girman uba, mantawa bawa kansa da wulakanta kansa وإضعاف وإضاعته حظها ونصيبها من الله كما ainihin ya tozartarwa da kan nasa rabanta hazzaha nasibaha rabanta da Allah ya zaga mata ko kuma inda Allah ce wala tansa nasibaka min wa ahsin kama ahsana Allah ilayk wala nasibaka وبيعه ذلك بالغين بالغبن والهوان وأبخس الثمن وبيعه ذلك da siyarwarsa wannan ran nasa bilgabni da dukan hanci ya mika rayuwarsa wacce take muhimmiya ya karɓi wani abu mai wanda ba ba komai komai ba ba zai ƙara masa komai ba wannan abu kuma ya sai da rayuwarsa saboda shi wanda zai je Hmm? Ah, saboda ɗan wani kuɗi da aka bashi wanda bai wuce ya ci abinci ba na ɗan wani lokaci amma a ce ɗan makami ya je ya saru wancan ya saru wancan ya saru wancan to ina zai da wannan jinin hmm? na mutane da yake ɗauka ina zai kai wannan laifin kaga wannan an ke hancinsa ɗan abin da aka bashi menene wannan abu amma kuma ga laifi babba yana aikata wanda ya dilmiyar da kansa ya halakar da ita ya lalatar da ita akalla ko a nan duniya dai aka kama shi da wani laifin aka ci daure shi rai da rai kaga an kashe shi a nan duniya ke to kuma ya je tarar da kuma na lahira kaga shine gabur dukan hanci kamar yadda Allah ce zalika yawmut taghabun lahira ranar dukan hanci ce saboda mutum ya siyar da lahirarsa da take da kima da daraja da duniya wacce take kararriya lalatacciya to an da ke hancinsa a nan ba zai gane an da ke hancinsa ba sai a can zai gane lokutansa da ya ɓata da laifuka da ya ta aikatawa da zalunci da ita yi da cuta da ita yi ashe dukan hancinsa ake ce sai ba zai gane ba sai ya je can ita wani hawan da wulakanci wa abakhasi saman ya ce da ita da mafi kaskancin kuɗi وضيع ما من لا غنى له عنه يتوزرت da abin da bashi da wadatuwa gabarin sa wala iwada lahu minhu bashi da musanye gabarin sa wastabdala bihi man anhu kull al-ghina aw minhu kull al-iwad ya musanya shi da abin da inda ya rike shi duk wata wadata ko duk wani musanye to ya ishe shi to amma sai tuzartar da shi to kaga ba shaka an an da kyanji يجي كل شيء إذا ضيعته إذا ضيعته عوض وليس في الله إن ضيعت من عوض يجي كل شيء نقول كون أبو إن إذا ضيعته إن كانت تزرت دشي عوض أو كيف سني ذاك يسام من كتم كتنس أما وليس في الله إذا ضيعته من عوض من عوض مسيء ليس في الله باب الشيء الأمر جديد za ya ta ka tozartar da al'amuran umarni ba ka da musani wallahu subhanahu wa ta'ala yu'awwidu an kulli shay'in siwa Allah yana musanya mutum komai amma ban da shi in ka tozartar da shi ka rasa shi to ka rasa komai shi ba zai yi ka tozartar da shi kuma ka samu musanyansa ba wala yu'awwadu minhu shay ba a musanya ubangiji da wani abu wa yughni an kulle shi amma shi wadatu ga barin komai in ka rike shi ka gama rike komai wala guri an shay ba abin da yake wadatawa ga barin ubangiji duk abin da ka rika ba ubangiji ba ka kama kafa wala wa yamna'u min kulle shi yana hannuwa ga komai wala yamna'u minhu shay ba abin da yake hannuwa ga barin wa jiru min kulle shi yana kariye mutum ga komai wala yujiru minhu shay ba abin da ya kare ka ga warin ubangiji in ya damke ka kamar da aka ce wa huwa yujiru wala yujaru alai wani ne yake tsirar da mutum ya kawo maka kariya amma ba wanda zai ya kare ka ga warin ubangiji ta وكيف يستغني العبد عن آت من هذا شأنه طرفة عين يا باوا zai wadatu gabarin biyayyar wanda wannan shine halinsa da ne da kifta ido ya zai iya wadatuwa gabarin wanda ya zama shine mai taimako ba ya sa kawo taimako in ya tafki mutum ba wanda shi ba shi da musanyi eh amma zai iya komai za a iya musanya shi amma wanda ubangiji shi ne komai to wannan ya rasa wannan ko yaya za a yi ainihin bawa a ce ya wadace gabarin bautarsa wa kaifa yansa zikiru ya za a ce kuma ya manta tuna ubangiji wa yuzayyu ya za a ce ya tuzartar da umarnin ubangiji hatta yin siya wurin har hatta kai ubangiji ya mantar da shi kansa fa yaktira ya tsara kan nata waye zulma haye zalunce ta a'azama zulma mafi girman zalunci fa ma zalama al-abdu rabbahu walakin zalama nafsahu sai dai bawa bai cuci ubangiji ba sai dai kansa ya cuta wa ma zalama rabbuhu ubangiji sa shi kuma bai cuce shi ba walakin huwa allazi zalama nafsahu sai dai shine wanda ya cuci kansa to haka ko a rayuwa wasu in kaga yanayin da suka shiga zaka ce to wai ba san ina suke tafiya wani makaranta babu sana'a babu me babu kawai gashi nan amma shaye-shaye kaza kaza rigima fada tashin hankali shine to wanda sai ka ce wai baya lissafi ne a rayuwarsa da shi ne magana da ake ayyukan sabo sai suka yi mutum ya mamanta da kansa wai shi waye shi dan adam da Allah ya ce wala kad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا amma ya manta da ya manta shi waye shi girmama da Allah wani ne masa ya manta da ya je kai kansa wulakancin wulakanci da kaskancin kaskanci faslin al-ma'asi tukhriju sahibaha min da'iratil ihsan ayyukan samu suna fitar da meyinta ga da'ira ta al'isan kyautai, shi ne yi don Allah amin hukumatiya yana daga hukumar ayyukan sabo an na tukurin abda min da'iratul ihsan tana fitar da bawa daga da'ira ta ihsan kyautai. wa tamna'uhu min sawabil muhsinin tana hana shi daga ladan masu kyautayi fa isa na idza bashara al domin kyautayi in ya rungumi zuciya mana'ahu 'anil ma'asi sai ya hana zuciyar ga wurin ayyukansa fa inna man abada Allah ka annahu yara wanda zai bautar Allah kamar yana ganin sa lam yakun kadhalika illa listila'ihi zikri illa listila'i zikrihi wa mahabbatihi wa khawfi wa raja'ihi ala qalbi yace to wannan bai faru ba sai dan rinjayen tuna ubangiji da sansa da tsoronsa da fatansa a bisa zuciyarsa bi haisu yasiru ka annahu yushahidu ta da-da zai zama kamar yana ganin sa wa zalika sayahulu bainahu wa bain iradatil maasi wannan zai sa zai tsare tsakaninsa da nufin yin aikin saban ba ballantana kuma yin saban fadlan an muwaqa'ata ballantana kuma ya afka aikin sa fa idza kharaja min da'irati al-ihsan idan bawa ya fita daga da'irar kyautai fa innahu fa innahu sahibahu rifqatahu al-khassa fa innahu suhbatu rifqatihi al-khassa wa 'aishatihim al-hani wa na'imihim at-tam shi ihsan shine abotakar a wato abokan rayuwarsa wanda suke na musamman shi ne rayuwarsa wacce take ta jin daɗi da ni'imarsa wacce take cikakkiya fa in arada Allah bi khairan aqarrahu fi da'irati al mu'minin in Allah ya so alkhairi gare shi to sai tabbatar da shi a da'irar mu'minai kaga in ma bai kai ihsan ba to yana da'irar mu'minai wanda shine daraja ta biyu daga daraju na musulunci in asahu bil ma'asi in ya saba masa da ayyukan sabo allati tukhruju min da'iratil iman wacce ita kuma za ta fitar da shi daga da'ira ta imani kama qala nabi sallallahu alaihi wa sallam. kamar yadda manzo Allah ya ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min bai zina ba zai zina ba lokacin da yana da imani sai an zare imanin a daidai wannan lokacin wala yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min ba zai sha giya ba lokacin da yake sha yana mu'mini sai an zare imani wala yasruqu sariqu hina yasruqu wa mu'min marahu baya yin sata sai lokacin da yake sata sai an zare imani wala wala wala wala yanhabu nahbatan yarfa'u شرف an-nas fiha absaruha hatta yantahibaha wa huwa mumin, wato ba zai fizgi wani abu ba wanda yake abu mai daraja wanda har mutane za su ɗaga kansu su dube shi lokacin da yi wannan abu alhali yana mumini ba zai iya ba kamar irin masu sane masu kwace nan to ba zai iya kwatar wani abu ko ya zare shi daga aljihun wani abun kuma yana da daraja alhali ga gannai suna kallonsa sai in ya zama ba imani tare da shi ayyaku iyaku wa tawata ma'rudatun ba'd yace ku kiyaye kanku ku kiyaye kanku tuba a bar bujurowa ce ba'adu bayan wannan haka kenan ayyukan sabo suna rasa da mutum ihsan ihsan mutum ya yi abu don Allah tsantsa kamar yana ganin umarni to idan akwai ihsan ba zai yi a samu zunubai ba ba za a saba Allah sai an tauye mutum daga darajar ihsan to sannan ne kuma zai samu damar da zai mai wata musamman in ya dawo daga ihsan ya zo darajar mumini to shi ma imanin zai same zama ba zai su da an zare wannan kuma imanin shi kenan da ayyukan sako kuma sai zama masu sai zama masu baya jin nauyin su baya jin kunya aikata su المعاصي تخرج صاحبها عن رفقة mu'minin ayyukan sabo suna fitar da meyinta ga ayar muminai zai zama ba shi Mai cancanta a yi masa laƙabin mumini man fata wurin ƙartar mumini wa kharaja an da'iratul iman fa da khasira Lahi a hannun mumini yace wanda wato ayar mu'mini ya tsere masa ya fita daga da'irar imani to wannan difa'ullahi hannun mumini kariyar da Allah yake wa mu'minai khasira ya rasa ta hmm? fa inna allaha yudafi'u 'anil ladina amanu Allah yana kariya ga mu'minai to shi yanzu bashi shi da sifar imani domin dubai sun hana shi naka ba zai samu wannan kariyar ba wa fatahu kullu khairin duk wani alkhairi ya tsere masa fatahu Allah fi kitabihi ala iman wanda Allah ya jero shi a cikin littafinsa ga imani wa wa na ata khasalati wanda wajen taduji taduji ne guda ɗari kullu khasatin minha khairu min ad-dunya wa ma duk ta da kwaya ɗaya a cikin ɗarin nan ta fi duniyar nan da abin da yake cikin ta idan bawa ya zama ya fita daga da'irar mu'minai to ya rasa wannan ainihin khasla khisal wa'annan tadonin ya rasa المعاصي تحرم صعيبا mu'minina wa وثوابهم ayyukan sabu suna haramta bi ita alkhairin muminai da ladansu mislimi al'ajir al'azim lada babba wanda Allah ce wa sofa yi uci Allah mu'minina ajiran azima Allah zai ba mu'minai lada mai girma to shi ya rasa wamin ha daga ciki a dafa anhum shururar duniya wal akhirah yi musu kariyan sharrukan duniya da na lahira kamar yadda Allah ce inna Allah yudafi wa anil ladina amanu Allah yana kariya ga mu'minai to shi ya rasa wannan wa min istighfaru hamalat al'arshi lahum yana daga cikin istighfarin wanda suke dauke da al'arshi gare su kamar yadda Allah ya ce allazina yahmilu al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladzina amanu wanda suke dauke da al'arshi da wanda suke kewaye da shi suna tasbihi da godiyar ubangiji suna yin imani da shi suna neman gafara ga mu'minai to shi ya rasa wannan neman gafara ta mala'iku wa ha yana daga ciki muwalatul lahi lahu Allah ya jibunta al'amarin su la yadullu min muwalatil wala wala yazil wala zillu min muwala man walahu Allah man wahu man walahu Allah wanda Allah ya jibunta al'amarin sa la zillu ba zai taba kaskanta to wanda yake mai sako ya ya rasa wannan kamar yadda Allah madaukake ce Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum من الظلمات إلى ila ومن هذا min أمره daga ciki الله malaikatahu bi tathbitihim Allah ya umarci malaku su tabbatar da mu'minai akan digadigansu kan su kauce gabarin hanyar kirki kamar yadda Allah ce izrihi rabbuka ila al-malaikati anni Allah ya yi aiki zuwa mala'iku cewa ina nan tare da ku ku tabbatar da mu'minai akan digadigansu to wanda yake ya keta ayyukan sabo sun masa yawa ya rasa wannan fa min daga ciki anna lahum darajatu inda rabbihim wal maghfiratu war rizqul karim mu'minai suna da daraju wurin ubangijinsu da gafara da arziki mai girma wa minha al izza mu'minai suna da izza da buwaya da ita. kamar yadda Allah ce walillahi al izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin to shi ya rasa da baya cikin baya cikin mu'minai ومنها محب معية iman. Allah yana tare da masu imani da agajinsa da taimakonsa da gamdakatar ɗinsa da dacewarsa wa anna Allah ma'al Allah yana tare da mu'mini wa min harrufatu fi dunya wal akhirah arrifa'atu fi dunya wal yana daga cikin samun ɗaukaka duniya da lahira kamar yadda Allah ya ce yarfa'u Allahu amanu minkum wal ladina utul ilma daraja Allah yana ɗaga mu'minai daga cikin ku waɗanda suke an ba su ilimi kuma an daga su da daraju kamin ha daga ciki annahu a'ahum kiflayn min rahmati wa a'ahum nuran yamshuna bihi wa maghfiratan li dhunubihim ubangiji ya ba su ninki biyu na rahama ubangiji na rahama ya ba mu'minai sannan ya ba su haske da suke tafiya a cikinsa da gafara ainihin ta zunubai to wanda yake wannan ya rasa wannan Allah ce ya na amurin taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kifalayn min rahmati wa yaj'al lakum nuran na bihi wa yaghfir lakum ko da kuka imani ku ji tsoron ubangiji ku imani da manzansa zai ba ku linkin lada biyu na rahama sannan zai sanya muku haske da za ku dinga tafiya da shi mana Allah zai ba haskaka mutum samun basira da hangen nesa da kulawa da kaza wanda zai dinga tafiya ta cikin wannan hasken zai zama yana samun dacewa da gamdagatar da muwafaka a cikin abubuwan da yake domin me domin Allah yana haskaka masa zuciyarsa yana haskaka masa kwakwalwarsa yana ba shi dacewa yana ba shi gamdagatar to wanda yake zunubai sun tara masa ya fita daga wannan daira domin tara zunubai hana mai hana wannan abu wa min riddatu. ومنها الود الذي يجعله سبحانه لهم وهو أنه, أنه يحببهم إلى ملائكته وأنبيائه وعباده الصالحين yana daga ciki alwuddu soyayya alladhi yaj'aluhu subhanahu lahu wanda Allah zai sanya su gare su huwa annahu yuhabbibuhum ila malaikati Allah zai soyar da mu'minai zuwa malaiku wa anbiya'ihi da annabawansa wa ibadihi salihin da bayinsa na kwarai wanda ya rasa sifar mumini ya rasa wannan ne wanda bai wanda zunubai suka yi masa yawa Allah yana cewa innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda hakika wanda suka imani suka yake na kwarai ubangiji zai sanya musu so soyayya wa daga ciki amanuhum min al-khawf yawma yashtaddu al-khawf amintar da mu'mine daga tsoro ranar da tsoro zai yi tsanani to Allah zai amintar da mu'minai to wanda bai ansa sifar mu'minai ba kaga baya ciki Allah ya ce faman amana wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzan wanda suka yi imani suka gyara al'amuran suka yi aiki na kwarai ba su da tsoro gobe alkiyama ba za su yi bakin cin kuma abin da suka aikata a duniya ba wa min daga ciki annahum almun'amu alaihim su ne waɗanda aka yi wa ni'ima الذي أمرنا أن نسأله أن يهدينا إلى صراطه إلى صراطهم في كل يوم وليلة wanda ubangiji ya umarce mu mu dinga roƙonsa ya shiryar da mu su dare da rana saba ashara tabarra so goma sha bakwai ka gane ko kamar yadda Allah ce ihdinas siratal mustaqim muna karanta kullum a fatiha so goma sha bakwai banda ma na falfali ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim wa inna an'amta alaihim sune mu'minai ghayril maghdubi alaihim waladdallin to mu'mini yanzu ya fita daga cikin wanda wanda wanda yake mai yawan sabo ya fita daga cikin wannan addu'a baya cikin wanda siratal ladina an'amta alaihim za ta yi aiki a kansu ومنها أن القرآن إنما هو هدى wa shifa. إلى daga ainihin ciki cewa ƙur'ani shirya ne kuma waraka ne gare su Allah ce qul walil ladina amanu hudan wa shifa wal ladina la yu'minuna fi adani waqrun wa huwa alaihim ama ulaika yunaduna min makanin ba'id yace ga ya musu lil ladina amanu hudan wa shifa shirya da waraka ta tabbata ga mu'minai wallazina la yu'minu la yu'minuna wanda ba su imani ba fi azani waqarun an zuba darma a kunnansu huwa alayhi ma'amun kuma qur'ani ya zama makanta ne gare su ya makanta gaban su ulaika yunaduna min makanin bayin wannan daga nesa za a dinga kiransu saboda me saboda ba sa ci ba sa jin abu na gaskiya sai aiki da shi ita wal maqsud abin nufi dai da duk wannan bayani da ake yi أن الإيمان سبب جالب لكل خير إيماني ميجاو دون الخير وكل خير في الدنيا والآخرة فسببه الإيمان دون الخير في الدنيا دلائر سبب سبب إيماني فكيف يهون على العبد أن يرتكب شيئا يخرجه من دائرة الإيمان يا زي زمامي سوكي قباوة ييوان أيكي ندفت zai دائرة إيماني ويحول بينهم وبينهم ya tsare tsakaninsa da imani walakin la kurji min da'irati umumil muslimin sai dai ba zai fita da shi daga da'irar musulmi ba Kuma musulmi wanda ya mika wuya ga Allah kuma ainihin yake yin abu da ya gwargwado mumini kuma mai kiyaye dokokin na umarni da na ani, to ya zama mumini kenan in ya ƙara kuma akan haka ya kai na falfali da shauransu baya wasa da su baya sakaci da su to shine sai kai martabatu al-ihsan wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yace wala yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idha ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaru alladhi yabsuru bihi wa yaduhu allati yabshu biha wa rijluhu allati yamshi biha wala in sa'alani la udiyannahu wala in ista'adani la u'izannahu sai bawa ya kai wannan matsayin na fa in istamarra ala dhunub wa asarra alaiha idan bawa ya ci gaba da zaunawa akan zunuban nan ya nana shi a kanta khifa alaihi an yarayanna alaqa an na an hina alaihi khifa alaihi an yarayanna ala qalbi sai a ji tsoron ita su zunuban su tsatsa a zuciyarsa fa yukhrijuhu an al islami bin kuli ana nan ana nan sai ma ya fitar da shi daga musulunci baki daya Allah inna mu'arrabihim yau mai izin lama hajjubun zama wanda za a tsare su gabar mai ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون هاي زوا كرش ومن هنا اشتد خوف السلف أصور أكد صورا مغبا يتنني كما قال بعضهم أنتم تخافون الذنوب وأنا أخاف الكفر كفر صورا ذنوبي ni kuma ina tsoron kafirci ne kada me kada abin ya kai ni zuwa fita ainihin daga addini waɗannan su ne bayanin da ya yi ƙoƙari waɗanda ainihin ayyukan sabo sukan haramta mumini samun su da kuma samun ladansu sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in